Gidaje 331 ne suka ruguje a yankunan da ambaliyar ruwa ta afkawa daga shigowar damarar bana kawo farkon watan da muke ciki, yayin da ruwan ya lalata gonakin da faɗinsu ya kai eka 3,902 sai dabobi 26,344 da suka hallaka a sanadiyar wannan al'amari da ya lalata rijiyoyi 33 da wasu ɗakunan karatu sha 11 da suka ruguje, in ji ministan ayyukan jin kai, Alhaji Lawan Magaji. wanne ya ci gaba da cewa bara a war haka muna da kamar mutum dubu ashirin bat daya wanda ambaliyar ruwa ta rutsa su to bana muna da dubu arba'in da tara a shida da wannan watan na takwas da muke ci su kansu masu na'ura da suka diba ta suka yi shekarar bana ana tsammanin ruwa zai bada ambaliya da yawa a ƙasar tilaberi a ƙasar eh, nyamai da doso kaɗan rabintawa sai aka waye gari ana tsammanin wuta a. a makera sai ga ta a masaka sai muka ji labarin daga agadas daga difa ruwa yana ta cin gari kuma ruwa kamar tawa kamar maradi kamar da magaran ruwa ya fi su sosai a yanzu sai in ce dai Allah ji karansu kuma Allah ba wanda wa ƴan uwansu hakuri shine mutum 22 suka rasu zuwa ranar shida ga watan da muke ciki jihar maradi ce ke kan gaban jihohin da wannan bala'i ya afkawa inda aka kesta cewa mutane 19,549 ne suka rasa mahallinsu sai jihar difa inda matsalar ambaliya ta ritsa da mutane 964 yayin da mutane 6,798 ke cikin irin wannan hali a jihar zandar sai jiha ta hudu wato tawa mai mutane 6,705 kuma a cewar gwamnatin ta nishar tuni ta tsara shirin tallafawa dukkan waɗanda suka rasa mahallinsu magidanci an ɗauke shi a Nijar kamar mutum mai iyali mai mutum bakwai a ƙarƙashin shi wannan shi ne muke cewa magidanci in sun yi bakwai sai alimka muka in sun kai goma ko sha hudu sai alimka a baka zubi biyu zubin wannan ya kumshi kamar kilo ɗari na abinci ake baka ana baka mai ana baka eh, sukari ana baka gishiri da sauransu to amma akwai sauran kaya wanda su ne eh, kamar tant gidan shiga ana baka wanda za ka yi kafin ka gyara gidanka gwamnati yana ba da magudunmuwa ta kudi wanda za ka zamanto ka ba da adawa maka don ka tada kabanka ba tsoro ba. domin kaucewa barkewar cututtukan da ke da nasaba da matsalar ambaliyar ruwa hukumomin kasar sun ce sun tanadi wadatattun magunguna da gidajen sauro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar